maudu'i ne ke da alaƙa tattalin ɗaya da addini tuntun cikin wacannan al'umma wala ya kadu ƙarnin minal ƙuruni ya halu minha babu wani ƙarni a musulunci face sai kaji suna ba tarbiyyar musulunci muhimmanci fakanat himmatu salafi aliyatun litahqiqiha sai ya zama himmar magabatanmu tana da nisa kwarai wajen tabbatar da tarbiyyar musulunci magabatanmu in kana karanta tarihinsu sun yi yunkuri don samar da tarbiyya ta musulunci a tsakankaninsu wa min huna daga nan ne برد na bi والمدرسين بتربية to daga nan wurin ne aka samu bayyanan himmar masu yin tarbiyya da masu karantarwa wajen tarbiyyantar da ɗalibansu wa tazkiyati nufusihim da tsarkakewa ɗalibansu zukata fa kanu kuma al'adaba qabla al-ilmi sai ya zama galibi a makarantu akan fara koyawa yara da ɗalibai tarbiya kafin ilimi fi kasirin min al-madaris a da yawa daga cikin makarantu sukan fara kula da tarbiyya kafin mai kafin shi ilimi din kun gane ko wa khasatan allati la silatun bid-din al-islami musamman makarantun da suke da alaka da addinin musulunci wa kana min bainiha cikin irin waɗannan makarantu da ke da alaka da addinin musulunci salatatu madaris akwai makarantu uku fi ta zaria a zaria local government kun gane ko haratu tudun jikon a gunduman tudun Jacob. Na ɗaya ma'ahadu ulumin dinin Islami, na biyu madrasatu Umrabs, na uku mu'assasatu Baba Ahmada littarbiyatul Islamiyyati wal ulu. Waɗannan suna da alaƙa da addini aiko? Fa kulliftu sai aka ɗora man nauyin min kibali a aba irabi atiha suwa suka dora man nauyi ta fuskan members in ka ji an ce a aba jami'i ne na kudu an gane ko na ɗanyi ba ko ɗan kakkashe ɗan الله السميع العليم من الكل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله اليوم لهدي عشرين ترى دوت الرجب هجرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشيكرا دبو ديا دمري خدو بثلاثين da tara a asali ya kamata a ce mu ci gaba da karanta littafin almuwaffa to amma kasantuwan littafin da ta cikin almuwaffa kitabu bahaya ne littafin da ke magana dangane da layya cikin manyan ibadu da muke fuskanta bayan sallar azumi in Allah ya raya sai ma ga za mu karatun daga nan bayan sallah insha Allah subhanahu wata'ala za mu sanarwa duk wanda muka fara waccan nan daura tare da shi cewa za mu ƙara ware wasu kwana takwas daga ƙarfe takwas zuwa ƙarfe shida don mu kammala abin da ya rage mana na littafin almuwatta domin sanin ku ne mun wuce rabi yanzu a karatun littafin abin da ba karanta ya fi wanda ba mu karanta ba yawa to madadin yanzu mu ce kawai mun rufe shi yasa sai na zaɓi in zo in karanta mana wannan littafin. da muka rubuta a kwanakin baya munasaba ce ta sa muka rubuta littafin to amma dai ana buƙatar shi ɗaliban ilimi musamman a 'yan kwanan nan sunan littafin ahwalu talabatul yauma wato halayen ɗaliban ilimi a yau wa tarbiyatul islamiyya sannan littafin zai magana dangane da tarbiyya na musulunci mun buɗe da khutbatul haja a matsayin mukaddima bayan haka kuma sai muka ce inna bakiratat tarbiyatul islamiyya wannan darasin shine bahira wato darasin tarbiyya a musulunci bakiratun diniyatun kadima fi hadhihi umma wani darasi ne wanda yake darasi ne na addini ana batun tarbiyya ba wani abu ne na al'ada ko na zamantakewa ba a'a tofik ne da ke da alaƙa da addini kai tsaye kuma tun tale-tale cikin watannan al'umma al-muhammadiyya har ma ka san wala ya kado karnun min al-quruni ya kalu minha dukkan karnannukan musulunci ba wani karni waɗanda ba su ba da ba su ba tarbiyyar musulunci ainihin muhimmanci ba fakanar kimbatu salafi aliyatun litahqiqiha sai zama himmar magabatanmu tana da yawa idan tabbatar da watannan tarbiyya da wa huna daga nan ne barada ihtimalul murabbina wal mudarrisina bi tarbiyati tullabihim dukkan waɗanda suka tsaye suka ware kansu ko waɗanda suka tsaya don yin aikin tarbiyya da waɗanda suka tsaya don karantarwa malamai kenan in ba su fata bayyana wajen tarbiyyantar da ɗalibansu wata ciyatun da kusurin da tsarkakewa ɗaliban nasu ainihin zukatunsu mun gane ko Allah ba da sa da samu ruwa nan wajen mun fa wajen ka wajen mai ɗan ne mun gane na kun gane ko ba wani karni sai ka cimma amsun ba tarbiyyar musulunci muhimmanci wa min huna barada timamil murabbina wal mudarrisina bi tarbiyati tallabihim wa tazkiyati sikin. suna tsarkake zukatan ɗalibansu fakanu yulaquna kumul adaba sai ga suna koya musu tarbiyya qabala ilmi kafin su koya musu ilimi fi kasirin min al madaris a da yawa daga cikin makarantu wa hasatan allati la hasilatun al islami musamman makarantun da ke da alaka da addini wa kana min hasalasatu madarisin a tsakankanin su a wasu makarantu uku kwana cikin makarantun da ke da alaka da addini ɗin bi ɗaruruwa to akwai guda uku haka muhasabatu zariya su kam waɗannan suna Zariya local government ne su ki binjiko kuma dukkan suna yankin gida akwai ma'ahadu akwai umrab akwai baba ahmad fa kullibtu min qibali aba'i rabi'atiha kaga wannan jumla ce bayan qasim kawai fa bi bi bahasin ala sai aka dora man nauyin yin a akan to suwa suka dora man sai a dan brakin maka dan kara bayani kaɗan haka ala ahwali al-yaw yau al yau wa al islamiyya fa ajabtu talaba sai na yarda na karɓi wannan nauyi da aka dora min. Lali li anni adda al bara'a ba wai dan ina da awanni gogagge ne na kware na iya ba a'a me bara'a kwarewa da gogewa aw listi'af ba kuma ina da'awan cewa ni na mamaye komi da sani ba wala aqulu inni malak ni ba san bance ni mala'ika ne ba bal alaqil lati ba'i wa qusuri ba'i duk da karancin dan abin da ke hannuna da kuma cewa bincike na ban ban da juriyan bincike mai yawa illa annahu lam ajid min qabul talabihim budda kawai bayan da zan yi ne dole ne kawai karba abin da suke ne suka akokun muhammad nuruddin ibn zubair dambo abu abdul halif yanzu Allah ba lasa da hada miskilatu kaza kaza fa ta turbu afwan ya ya tazaka a hayran أهوال طلبة العلم يوم والمتفطن لأحوال السلف وان ده يكي la'akari da. rayuwar magabata yara annahum yahtamuna na ilmi wa adabihi wa tarbiyatil na wa ta'dibihim zai ga cewa su magabata suna ba da muhimmanci akan ilimi da tarbiya na ilimi wa ta'dibihim da daladabi fa kanu ajyalan mubaraka sai suka zantu ajyalan wato jan ne na ji me yake ne ciwo حملت العلم والأدب وقاموا بحقه خير قيام وأنشأوا حضارة إسلامية تعد مفخرة للأمة dukkan gane larabcin nan ko wanda zan ta karanta da larabci wanda bai gane wani abu ya sai ya tambaye ni wa haka zastamarra alhalu ala zalika iddata quruni kun gane magabata suna damuwa da ilimi ثم بعد الانحدار ضعفت ضعفت haibatu hakikatul ilmi da tafiya ta tafiya ne sai ga jama'a kuma kwarjinin hakikanin ilmi ya tafi wa hakaza wa hakaza tamarra alhalu ala zalika iddata qurunin thumma ba'da al-injida nan kuma ba ko ضعفت حيبة حقيقة العلم وثمرته واليوم ما زلنا وخاصة في مجتمعنا a yanzu kan musamman a kwamitin ba mu gushe ba nalmisun sirafa kathirun wato nalmisun sirafa kathiran min tullabil ilmi an ta'assubi sau da yawa daga cikin ɗaliban ilimi ba tarbiyya ba ladabi ba girmama na gaba bi ma kana alayki salafus salih ba sa koyan abin da magabata suke a kai. fakum yakhlifuna al-adaba at-tayyibata bi ziddiha su kan yi na al'ada ba tsaggi ba ta bibbiya kun gane nan eh? suna mai suna musanyan na gare da na banza da kishiyarta fasaddahum zalika an al-wusul ila al-ilm nafi wannan sai yasa yanzu galibi za ga ba wani ilimi mai amfani kama kala zarnuji ga karatun nan Ta ana ta tattakewa cikin zarnuji cikin alimi sannuji shine ce falan mara aitu kasiran min tullabil ilmi fi ya yajidduna suna dagewa ba wa ilal ilmi la yasiluna a kaji an ce in mutum ya dage ya kamata ya mai to ake manjarta to kafin su ya jidduna din amma kuma la yajidun wa min manatihi wa samaratihi wa qiyal amalu bihi wan nasharu yuharrimuna ba cin gajiyan ilimin an gane shi ne aiki da shi da ya shi kama an na kuma annakum akhtau tsara'iqahu kamar da suka kuskura hanyar ilimin wata wa taraku shara'iqahu suka bar sharɗan ilimin wa kullum man a ahata tariqa dalla wala na da yanalu al-maqsuda qalla aw jalla kun gane kuwa ko kaɗan ko mai yawa ku je ku karanta ta'limul muta'allim shafi na ashirin da 27 taqiqin salih muhammad kun gane ko wa min abrad hadhihi al-awa'iq ma yali cikin mafi bayyanan waɗannan abubuwan da ya kan sa ga mutum bai sami ilimi ba akwai waɗannan abubuwan da za ka ji a na ɗaya adamu da fil ilimi wa tasabuq lil kusuri ala shahada ku lura a yau ba maganar tadarruji a tsaya wai a tafi karatu sosai tulun samari ɗin nan ai daru da kaza sai kaza da kaza a'a daga littafin kasa kawai zai tsallaka sama ba tadarruji kun gane kwana biyu ba ta darroci sai kuma ƙoƙarin gasa wajen samun certificate a ni digiri muke da shi ni digiri tarin digirori kawai ya tarin digirori ba karatun an gane kowa ya koza ya yi digiri digirori kawai amma tsantsan karatun ba shi kun gane ittafaqa al-murabbuna ala ahamiyati mabda'i tadarrus murabbuna jam'i na ne almurabbi ake jam'i shi murabbuna an gane ko ala ahmiyati mabda'i tadarruj dukkanin malamai masu ba da tarbiyya sun yi ittifaki kan cewa akwai mahimmanci wajen tadarruji daukan ilimi a hankali da annakul wasiyatu najiha wa العلم وفهمه وهو مأخوذ من كتاب الله تعالى وقرآنا فرقناه litabqara abu allan nasi ala muksin kaga Allah ya a dade ana yi wal yawma tara tilmiza fil fasl ar rabi aw al khamis al ibtida'i ga ɗalibi ko a aji hudu ko a biyar na primary yuridun tiqala ila safi sadi wallahi ko za a je aji shida biduni tamhidin aw mubarririn yu'ashiluhu ila zalika ba tare da wani ya samu wani shimfiɗa yana da wani kwarewa ba yanzu ma wai a soya ake kiɗa ko a firamare idan na da sai dai a yi aji shida firamare 6 mafi yawancin private school daga aji biyar yara suke ke kwanin ta sai dai gwamnati eh a gani da an kai aji biyar ka da an ce za a gaba saboda gaggawa ake hudu ka kalli abu ta fi abu bakwai ake yi aka dawo aka fara wannan sai 334 din latsare latsari ba wani dalili in ka gance bitamhid wani shimfiɗa ko mubarzir wani abu da zai barantar da mutum da zai sa shi yayi wannan abu saboda mugun kwazo a masu dogon promotion a abu wajen wannan bane bal jasha an mahabar lil kusuri ala shahada me jasha' kwaɗayi kawai ƙwalama an gane ko kawai ta sha'an mahaban tsantsan mugun kwaɗayi ne don a samu certificate fa in an karat fa in an karta alaihi fa in an karat alaihi in makarantar ta ce ba ta yadda ya wannan kwamen interest ɗin ba a aji kaɗan a wannan ajin ilta haka mai ƙwaro <laughs> sai bi sai wata وهكذا يكون حاله في المتوسطة والثانوية هكذا غير تور نمد واللطلق بيجي جي اس كلاسيك ina tabbatar muku JS1 JS2 ne daga js za a ce da yaro zai JSE babai shi zai sa pressure da ce zai JSE JS1 ya JS2 kawai bai JS3 ba wa sanawiya a sanawiya ma haka ne da ya JS2 za a ce zai wayek fa yasubu ila aljami'a sai ga ya je jami'a la yumassilu marhalarta alilmi wala ba zai iya kare matsayin shi da yake kai sai a ce na 100 level ko 200 level ba zai iya komi ba me yasa kuke ganin kotsin ku yanzu suna ta gudu sai ga mutum ya shiga muhani din nan karce sai ku nime shi ku rasa an shiga abin ba ta asili ba ta asili إنما غايته الحصول على الوظيفة التي التي تدر عليه المال kawai babban abin da yake so shi ne ce ya zama ya digiri ya samu aiki kawai da ya samu kuɗi wal makana ijtima'iyya inda nas ya samu matsayi shi kai digiri ai yayi master kai ai doctor na na na bakar abdullahi kaga ilmiya ko ga littafin ina ka kawo muku fotokofi ne kome ya yi littafi alƙabul ilmiya eh aka wato ka zaɓi littafin nan shi ne ya ce yanzu mutane wai an kyala asalin abin da aka sani salaf suna kira malamai da shi su sheikh an gani hafiz muhaddis fa dubba wannan yanzu kawai doktor ya doktor ya doktor kun gane wasu kuma doktocin malaysia ne ba'ana dakta ne bai san komi ba a doktorin jahil wallahi al'adun a doktorin jahil daktoci nawa ne waɗanda yake da san komi yanzu ba da dakikanci kawai matsaya ne wannan karatun jama'a lafi da kuke gani a najeriya na ka da ka bugi karatu ko to za ka yi mamaki za ka yi mamaki ka tsaya kai karatu da kyau a fannin da kake karantawa kun gane kakka yadda wal makan matsayi kawai amsa amsalu hadha talib irin waɗannan ɗaliban kuma abin ta kai ce sun wadatu bima darasu fil jami'at abin da suka samu a jami'a ya isa su wa hasalu bihi ala shahadat sun wadatu da abin da suka samu na certificate wan kasa aglabuhu an mutaba'ati tahalidul ulama mafi yawancin su ba sa zuwa zaure yara nawa ne yanzu da sun yi haya islam suka zo suka danyi yi wani islamiyya aka dan fara dan karatu da biyu da su shekara da shekara biyu ya ja layi wallahi ya ja layi shi ma zai dai buɗe halka kuma halka irin wannan karatu tun da shi ba kuɗi ake biya ba to ba zai buɗe shi ba zai je a zaurika shine yadda masta abokin shi ne examination officer wa da dai shi da ya wasa ana sayar da fam dubu ɗaya da ka gani <laughs> shi shi shi ma ya fara a wannan shi ma ya zaddara kawai yanzu an duk wani zaure galibi yanzu akwai zaurika ma da da an karbe su a tsara a maka eh, duk ku to alhamdulillah tun da ilimi ne amma dai ya zanto kana badawa baka zuwa ka karo shine hadarin kana karantarwa kuma ka ne ka karo kun gane ku? littafin ilimi ba sa zuwa zaure don koyin ilimi ba da taharrujikin da taharrujikin bayan sun me wal adaha min zalika abin da ya fi haka dahiya kun san dahiya shine dumaucewa abin da ya fi haka sa ka dumauci kun gane an yara ula'ika anna shahadata allati hasalu alaiha suna ganin wai certificate da suka samu to asfilukum li mahnati tadris an gane wannan zaka ba su daman su shiga cikin aiki na me wa tuwassiluhum ila masatil asatizati wal mudarrisina fil kulliyat wal ma'ahid wannan din zai sa zai daidaita su zanto sahu daya zuwa ga matsayin ustadai da masu karantarwa a kulliya kulliya shine fa college kulliya shine ne wal ma'ahid ma'ahad duk wani abin da ya kai daga tashiyar shi ake ce mai ma'ahad institute hukumiya kanat da ghayraha wa za a al ilmu wasila? la lagaya lil asl haka ilimi ya zanto wasila hanya ne kawai da akan ba a cin wani manufa ba shi ne gaya ga wajen su فليت شعري لو كان هذا الجشع والتعالو كاثرا على الدراسات النظامية ko ba haka ba ina ta ce ma tsaya kan me ya tsaya ka aika jiriri can kan boko kawai mu da ba da sauki shi wani kun gane ta'alu eh alhalan ba a sanin ba walakin ta'adda balika ila al shari'a. shar'iyya allati ghalibu ma yaqa wanda yake galibu ma yaqa ta'allumuha fi dahalizi wal filqi wanda galibi a ina ake koyansu a zauruka da mai da halqatul ilmiya wa khasatan fil bilad al afriqiyya musamman a afirka muje kazan galibi karatun addini a dauri ake koya كون او نادريا بالاخص كون نادريا فلاغ ارون من اللكن يجبو هكرة الدين فطلاب فطلاب اليوم طالباء يوم يتركون الاصول حرصا للوصول سنا برن اقلي جان كوا اتي نن دا نشي مالميني ويتصدر الطالب قبل ان يكون اهلا للتصدق سي غدا لي يا يا shi ma babban malami ne kafin ya cancanci haka wa za mai ma halal ilimi wannan ya lalata ilimi ya ma ta fahimta wal ilmu yasbutu bit tadarruj wa ta'assul yadda a hankali ake daukar shi da ɗauko dauko abu daga asali Allah ya ce wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alquran jumlatan wahida kadhalika lunuthabbita bihi fuadaka wa rattalna yakutartila wa qala alladhina kafaru kafirai suka ce laula nuzila alayhi alquranu jumlatan wahida ina da a ce an saukar da alqur'ani a tumbule Allah ya ce a'a a haka muke saukar da shi a hankali don mu tabbatar da shi a zuciyarka wa qad tazafarat tazafarat aqwalu salaf fi dhamm at-ta'alumi wa adam at-tadarruj wa at-ta'assuli kun gani sai tazafarat sun yawaita zafir shine abu cinkoso ko raji in shita kutuba adabi talibul ilm wa bayani fadlihi mene wato tabba fara inda zayun ne yana nufin yawan abu gani in kuma ka ji an ce ta fara da ta'un mai gado to ana nufin matsatsi ke kunci da matsatsi eh ta zahama shi ma daga zahama zahama shi dina nufin kamar gosulo ko cinkoso duk ɗaya ne ya ce ka taba hal ulama ul afadil malamai suka rubuta kal khatib al baghdadi wal ajuri wa zarnuji wa ibn sun mabnu rajab alhambali wa gairihim kasir fa jazakum Allah anna khairan ai kun gane tafin da muke nufin a karanta hatibul bagadari ya rubuta me az-zurri fa alaqul ulama zarnuji fa ibn abdul barri jami'u bayan ilmi ibn rajab eh? ابتداء العلم العام ناخذ ابو البغدادي كو تو جواب سي ابو نبي تكن حالن دالمي كون جو حالن سن فرقو شيني ني اتم تدرج كو دبي ان دالبي ن غسكي نا ينز غسكيا اتم تدرج اكو ونا كو با ولا تدرج افارا دنا نتايا سي نبي سي نوكو هر زوا غايه a shi so yake kawai yanzu da ya zo a ce kawai ya tsallaka kun gane wani kawai yanzu da ya zo mai fara karatu ba zai zo maka da bulugul marami ni bulugul marami in ka ce to ina ka yi tuhulatul maram a wanne ne tuhulatul maram eh shi bulugul maram yake bukata bayan bulugu a ce ya balaga kawai to abu halinsu na biyu kuma tabi'ul auqat halin halin mu ɗaliban ilimi a yau tabi'ul auqat tuzarta lokaci wal ayyam da kwanuka wa tahawunu bil umr mun gane ko walakanta rayuwa kada arshadana rabbuna wa ala lisani nabiyyina ila ahmiyatil waqt haisu sama lana al-ahkam ash-shar'iyya wa haddada lana awqata ada'iha wa hazzarana min at-tajawuzi biha an tawqitiha min dhalika as-sala wal hajj wa zakatu wa sawm wa zakatu al-fitr wal udhiyah wa masu ala al-khuffayn wal rida wal talaq wal kani ga Allah yana da alaƙa da lokaci ko bai ziyafa tun musulunci mafi mu dan lokaci ne shi za a kawo musulmi na ɓata lokaci anya shi komi na addini shi dan lokaci ne kun gane hmm? walme ba a eh, jingina wa gairi ha wa fi zalika ta'alimi وفي ذلك تعليم وتربية لنا على تنظيم الأعمال والقيام بها في مواقيتها cikin a shar'anta mana waɗannan ibadun an gane kun fahimta cikin a sa mana waɗannan ibadun duk kuma a ɗora su kan lokaci a kuka lura akwai akwai shiratarwa game da falalan mai فالمسلم ينبغي أن يصير الاقتناء بالوقت له عادة والله مسلمي كما تأتي كل هذا الوقت يزمي مسألة عادة كن قانيكو وطبيعة متبعة في سلوكه وحياته هكذا يكون هكذا يبقى بالعكس قد غفل كثير من إخواننا طلبة العلم اليوم عن هذا التوجيه الإسلامي الدقيق da yawa daga cikin ɗalibanmu yau ba sa lura da waɗannan tsarin lokacin da ranin janibi shari'il agar shari'an da ya kowanne mai haske fatarakun ya ta kala guna alaƙa shaɗe sun gane ya ta kala guna eh? suna gurfane wani kan wani kawai akan shashat shashat shine ne kibi sai mu sha halatta bariyat an gane ko don kawai halartar mat in ka ji an ce bariyat mat na tsakanin wannan kungiya bariyat kurratul kadam don halartar ne mat wa ya ta'aqqabu zalika narul dadal in an gama kuma da an gama kallon mat din me zai biyo baya fi ma bai na ma'al yake wal waqi'a ya da cin mutuncin juna da afkawa cikin alanna dai da jama'a a zagi wannan a zagi wannan duk akan abin ga an gane kazalika tara ya yawma yatawasabuna ala mugriyatil asr haka za ka ɗalibai a yau suna tureniya akan abubuwa da ke rudar da mutum a zamani misali facebook twitter an gane wa gairi hafa ya sabu min auƙatihim juzu'un kabirin bidunin fa'ida sai ga wani ɓangare mai yawa ya tabbata da mai fa'ida ba awon listifada ba ta da suna neman ta ba wa fi zalika a kulu ka haka ne nake rera na ɗare da ɗan waɗansu baitutuka an gane ودع الوشاية والوقيعة طالبي فهما والربي آلة النسيان ودع الغفول ومن يقول إذا هوى لله لا تكتب على الورقان والنوم والفسوق والتيوتر أصحبت أوقات طلاب من النذران bayan wasu bai tutuka da muka rera wata ilmin shayata ka daina zama kana yi da jama'a kana cin kana gulmun su wani lokaci har da malaman kamar ka rika zagin su kana kana yi da malamin ka saboda lalacewa wal waqi'ata ka daina afkawa mutane talibi ya kai dalibi na ka daina haka fa kuma wa rabbi alatun nisyani wallahi waɗannan su suke kawo mantuwa a faɗa ma ilimi ka manta wata ilgafula ka daina rabkana wa man yaqulu idha hawa an gane ko kabar mugaffal duk gabul wanda yake kan wazanin fa'ul an gane rafkanan ne kun gane ko ka kyala rafkanan ne shine wata ilgafula kabar mutumin da ya rafkana man ya kulu hawa da wanda yakan ce hawa in son zuciyar shi ya tashi yakan ce lillahi la taktub alal walqani baya ga karka tafiya da tuta kana tuta ɗalibi kullum ana sa a gaishe da lafiyar da yan jota da bayo cikin da ya ji ya yi wuta to akwai abokan da ba za su baka ba kawai faɗa bil lisanul hal kawai faɗa bil lisanul maqal da zaran ya lura za ka je kai karatu kai jotun wani abu zai ce zo mu je wuri kaza zai ce zo mu je wuri kaza ga wannan yana hana ka ne da me lisanul hal din yana cewa la taktubu ala al-warqani la taktubu ala al-warqani saboda lokacin da kaje za ka rubutu yanzu nan ba gashi ana karatu ne ana rubutu wasu fa'idoji ba to wani dalibi ba zai ba ka zo makarantar ba kenan sai ake kai ne la taktubu ala nazar al warqani kun gane ba sai ya fito da baki ya faɗa ba wannan kun ga bacci wal facebook da facebook wa twitter da twitter ashabar waɗannan sun tafiyar me suka tafiyar auqatul tullabi lokacin wasu ɗalibai minan nasara da sun hana su nazari haka za ka na halu kasirin minan tullabi yauma ka annakum lam yurabbu ala hibbul auqat wal wal inayati biha zumna zumna jullin min al ahkam shar'iyya kunshe cikin da yawa daga me فالواجب على الطالب الناجح abinda yake wajibi akan ɗalibi da zai ci nasara an yanta biya ilil wakati fi hayati yayi la'akari da lokuta a san da yake raye wal waqtu min haisu, huwa mi'yarun zaman lokaci babu shakka ma'auni ne na zamani wal umar da na rayuwa wa huwa min a'la ma manahaka Allah shine mafi girman abin da Allah ya maka zaban shi ya baka shi wa bi hayati talibi wal alimi ra'atul mali wal rizq ban rufe jami'an wallahi lokaci a rayuwar ɗalibi ko shine jami shi ne, uwa kuɗi ne riba fala tu zagi uku su da ka kaɓata lokacinka wa an saha kulla bana bi hadhihi al-abyat thalatha har wa yau dai zan ba ɗaliban nasiha nasiha da waɗannan baitutukan ka kuma ta wannan muzikira asali an tara ɗaliban waɗannan makarantu ne kawai a shi yasa aka ji muna ci ɗaliban mu can ba a baiti na ina cewa tsallabi aka ce tsallabi kuma ai ba ta wazo ɗaliban mu ne yara ne na na yan sakandiri muka haɗa su nan muna dab da yan fara dauran nan kirka mun ka zo mako yawwa to ɗaliban namu ne muka haɗa da na umza da na ma'a da na nan muka haɗa su a wannan wannan kun gani. sai ma gabatar shi yasa kuke ji ina cewa tsallabin ba ina nufin ku ba <laughs> kuma yan malamai yawa bi hadhihi al-abiyat ath-thalatha la'allakum ina zan rera musu waɗannan baituttuka la'allahum yahfazuna ta iya sai haddace waɗannan baituttuka fatakuna tazkiratan lahum sai ta zama wa'azi gare su fi nadiya in suka je wajen su. nadiyati katil lokaci wajen biran kashe lokaci ai kuma akwai masu biran kashe lokaci ko sai sun je nan maimakon su ta bira ga wasu bai tutuka mu masu su je su ɗare da su wal waqtu agla ma malakta fa hadiran sarfal hukuti alayka janba mala'ibi wal mulhiyatu takatharat wa ta'addadat والمغريات كذاك كل مثالب فالدم طريق المقتنين بوقتهم فهي التي طرقتك بين كتائب والوقت kun ga lokaci a akilawa malakta wallahi lokaci shine mafi tsadan abin da kai ne fa'adiran kai ta ka tsantsan sarfa lokuti karka je ka bata ka. alaika jamba mala'ibi ka nisantar da wasanni wal su? kun ga abubuwa na rudi ta kasara sun yi yawa wata addada sun yi yawa wal su? kun gane abin da zai ruɗe ka rudi ka za a kullu masalibi haka duk abin da zai masali abin da yake na aiki? fandan tsarikan suka ne na biyu da ke talabin ci gaba hanyar masu kula da lokacinsu fahiyar lati tsara karkadu bai na kata ita ce kaɗan kaka tsakanin katibobi tsakanin jama'a fal muslimi lahu fil iktina bil waqt uswatun wa qudwa لأن سير سلفنا حافلة wasu الوقت ne. Ai Musulmi dangane da kula da lokaci yana da abin kwaikwayo domin tarihin magabatan mu cike da dame da kula da lokaci wa qawaluhum fi dhalika jamma suna da maganganu da yawa shi'iran wa nasran qala waziru wazir ya haya bin buhaira ubaira ya ce wal an fasu ma unita bi hifzihi wa araku askala ma alayka yadi wani malam wal an fasu lokaci shine mafi tsadan ma unita bi hifzihi abinda ka fi mai. wa araku askala ma alayka yadi'u kuma ya ku komi sauƙin gudu kun gane wani jidul ulama a sanafu sannafu ala hadal bab kutuban mufidatan mun samu malamai waɗanda suka rubutu kan mahimmancin lokaci sun rubuta littattafai masu amfani faƙad kataba al-hafiz ibn Umar al-Asbahani wannan malamin al-Mauludu sana an haife biyar shekara 501 wal mutawaffa sana 581 Allah ya masa rahama ya rubuta littafin kitabu ya rubuta kitaba tadbi'il um wal ayyam tistina al ma'ruf ila al ila li'am wannan da littafin mujallabi ne muna da ita anan nan makaranta tazyiqul umri wal ayyam tistina al ma'ruf ila li'am mun ga tsohon malami ne shekara 581 ya rasu وكتب الشيخ عبد الفتاح abukuta kitaba كتاب قيمة قيمة الزمن عند العلماء وانا وانا سنكم iko? muna da shi wannan littafin anan ya rubuta safhatun min sabar ulama ya alaja da'ilal ilmi wa tasir an gane wanda ya al'a'immatu alladina ilma ala وكتب الدكتور يوسف القرضاوي كتاب الوقت في آيات المسلم جارو متولى لتافا ولأخينا الله dan uwanmu saboda Allah shima yana da al-ustazul fadil babban malami Bashir ibn Lawal bin Muhammad malam Bashir Lawal wali akhina fillahi al-ustazi al-fadili Bashir ibn Lawal bin Muhammad risalatan yana da wata littafi risala na nafi'atan mai amfani ala ahamiyatul waqti fi hayati talibil musulmi. ya rubuta wannan risala ina fatan kun samu ne risala na malam mushillah kun gane ko wa risalatu ala A wannan littafi na malam bashir duk da littafi ne karami wannan ziri hajmiha da karancin hajam din pages din da ke ciki ba su da wanka ce na jance wa nazira ba da dal mai dugo ba da zalim littafi wa risalatu ala wijazatiha wa nazirati hajmiha fa inna ha kaziratul fa'ida gazira in taɓa zuwa kazara wala magana gazira shine abu mai ƙarfi ko fa'ida tana da yawa fama ahwaju al'alimi wal murabbi ilaiha faslan an al kai me ya kai girman bukatuwan malami da mai yin tarbiyyar ɗalibai zuwa ga littafin hatta malamai suna bukatar wanda littafi ballantana kuma ɗalibi mai koyon ilimi wal murabba da wanda ake wa tarbiyya fal dinkira ataha kada zamci karanta wacce na risala fa innahu la yustaghna an hafi hadar ba, bab wannan littafi ana da bukatar shi ya abin da na sani kenan a lokacin da ya aiko min da risalar na karanta za ka shaida da zan iya kenan kan me kan wannan littafi na shi an gane ko yana nan kusa ba dan uwa malam bashir lawal ya rubuta shi kan ana bukatar shi kamar daukar jimin fara'a adamu tawqirul ulama wa tahqirul mujaddisina to wannan kafin ka shigo wannan babu zai ka barke da kuka idan ka dan faɗa abin da ka faɗa kawai an gama tauƙiro ƙalama a yau kam a raina malamai ba a irin malamai wata haƙirin mutarrisina da walakanta masu karantarwa ta islamiyya matan aure ta zo islamiyya a nan zariya a ɗan dada a ɗan dada an da shiyarta yarinyar ta mutu ta je gida ta faɗa wa kamar malamin ya fito na aji zai shiga wani aji shi ina malam aka ce ga isa ta tafi shi ya ɗauka magana ina hankali yana zuwa a shi matan nan zai da ta bulala ta da ta bulala ta inda hijabi kawai matan nan ta ci kwanan malamin nan da ke kai ta ji ka zarga musu kar da ku shi ya kama ta ɗan abin da ne malamin islamiyya ya yi mai yarinyar ta gulana malamin kuma ya tsaya ta tattar rami fitar ya rama ba lawan balle a tsaya da kima ta hori a ɗan dada a kun san ɗan dada an da kima da yari a ga wannan walakan da al'adarbi suna an gaji walakan ta sun ayoyi nan ba ka ai kama su da ne su ma kuma malaman islamiyan haka yan malaman su je karantar da su su ma su rena abin da kai ne ake ne duk abin da kai ka jira ba shi kai wani sai maka wanda ya fi ne wanda ya yi wanda in alheri kai za a biya ka rance ka ba wallahi al'adimu duk wanda yanzu ko iyayenka ne kai ta abin da kake so da su in ka kyautata masu ka ba da rance ka jira ranar biyan ka za a kwasa ya mafi ai kamata tunu tudanu kamata tunu tudanu ba ka yi ba ma an jarabce ka amma ballantana ka yi ake abaji wa biyu a gani ai ba shi ka ci bayi ka ce ko babanka in kana walakanta ko babanka ko babanka ko yayanka ko wani to ka jira kai ma a wa maka an gane to ba a girman malamai ba a girma su karantuwa fahaza da'un azala ala kasirin min talabatul ilm kun ga wannan wannan cuta ne cuta ne mai cizo wanda yake ciji da yawa daga cikin ɗaliban ilimi a yau a yau kun gane wannan akan ce da'un akala ana nufin abu ya kai gaya asalin shi ne mai cizo bal bil musamman ka kull kai dukkan kwaminti a yau kusan kowa ba wanda wannan abu bai damun shi kan nasu da malayi wa kiruna ulama'a ba sa gina malamai wa la yuraquna hurmatahum ba sa kiyaye kima ta malamai wala yuhazziruna min al-isa'ati ilayhim ba sa kula da saba musu a wurin kadrikin ko toye matsayinsu ammal mutarrisu la yusawi shay'an fihi malamin islamiya wannan kawai ba kun bane ko mata ma sai ana Allah wa hawaluhum duk tafi annahum yaqulun kai malam mutane a yau bayan da ta san ma suna cewa ne muallimu tibyanukum shirarukum aqalluhum ra'fatan lil yatim wa aghlabuhum ala al wannan wani hadisi ne mawdu'i da kawo shi wani mutum ne kawai wai wani sarki ne ya tura ɗan shi ah. makaranta sai malami da kiɗan da malami islamiyan sai da kiyara sai da ce dawa ba ni na ji annabi ya ce ni na ji daga wani na ji daga wani manzo Allah ya ce mu'allimu su biyanikum malaman yaranku shirarukum su suka fi kowa shari cikin ku aqalluhum rahmatan lil yatim sun fi kowa rashin tausayin maraya wa aglabuhum al masakin sun fi kawo za a ne kawai ya karya wani ma'aikin Allah karya tun da ka san ayo haka ake Malamin islamiyya kawai ya zama bai da kima maimakon shi ya fi dace ya fi na boka mai kun gane kana hada min akbari awaikin talabil yau wannan sai zama yana cikin manyan dalilai da yasa ba a samun ilimi a yau liyastasmir mawkibati idan huwa lam yukra. a amin tsalle ko li'anna al-mu'allima domin malami la yustasmaru mawhubat mawhubati bai wanda Allah ya malami ba a cin gajiyarsa idza huwa lam in ba a gina shi ba ka ba kana sha'i kamar da mawaki ya ce إن المعلم والطبيب كليهما لا ينتفان إذاهما لم يكرما فاصبر لذلك إن جفوت طبيبه واقنع بجهلك إن جفوت المعلم inda mu'allima kun ga malami wasu tabiban likita kilaiki masu biyun layan sihani ba sa turo alherin su gare ka idan ku malam yukrama in ba a masu ba fasbir da ka kakura da ka in jafauta tabiba a fasbir da da'ika kakura da ciwonka in jafauta tabiba hu in kai ma likitan wannan ciwon da faɗi kai masa wauta وقنع بجعلك كيف بجهلك كحقرة هذا الشيء إن جفوت المعلمة إن كيوا بالمي مي kun gane ku فالعلماء هم الدعاة إلى كل خير الناقون عن كل شر المحسنون بعلمهم وفتواهم falaula zalika lakana nasu kalba ha'imi fi zalamatin yatakhassabuna kun gane ko me ya tahabbatu ya tahabbatu shaytanu min al suna ta maye su ومن كان هذا إحسانه وعصره على الحلق yanzu saboda Allah malami wanda ya zama wannan shine matsayinsa kaifa la tajibu ala kulli muslimin muhabbatihi wa tawqirihi wa ta'dilihi wal qiyam bi kukukihi dan me yasa ba za a kula da shi ba kun gane dan me yasa ba a bashi abin nan ba hakura kuma yana da wani fada ne ko wani abu a hakuri da jafa'in shi kabe da ibn nawawi ya ce wa amma muta'allim fa yanbaghi an an ya'lama anna naf'al aba'i wal ummahat Tarihi ya kamata ya san cewa amfanin iyaye maza da mata fa laysa bi nadirin li naf'in mu'allimin al murabbiyin bai kai amfanin malamai masu ba tarbiya ba waliyu kirin tsalibu ustazahu malami ya ba galibi ya girma ba Wani yadda bai ne da yake mutu addiban ya zauna gaban shi cikin ladabi wa ya karu gayatar fi ila ilmi talibi ya nuna matuƙar buƙatar shi zuwa ga ilimin wa wa ya da ko hadiran wa ga'iban ya ma malamin sa addu'a a gaban malamin da bayan idan malamin fi فإذا أخطأ المعلم في شيء إما لم يشيا تذكري كان وانا أبو To ya فيسان hanyar da zai bi cikin tausasawa ya faɗakar da malamin wani tufin da hasbi al-maqam gurgurda yadda yanayi zai ba da dama fa ahlul ilmi lakum ash-sharaf al-azim wal makanatu kabira malamai masu ilimi suna da matsayi babba kun gane ko suna da mukami mafi girma wa qad rafa Allahu qadrakum Allah ya dauka matsayin su ya dauka matsayin su wa alaman dillatakum wa qassa an-nabi sallallahu eh? wa qadda an-nabi ma'aikin Allah ya tabaras akan a girmama malamai wa naha an ihadatihim wal isa'ati ilayhim ya hana a walakanta su a saba musu wa man arada nususan shari'a wanda yake son ya ga shari'a kan haka fal yurada kitaban ibtahi da sa'ada karanta wannan littafin na limami ibn al-qayyim al-jawziya littafin jami'u bayanin ilmi wa fadlihi na malam abdul bari da makamantansu nan kuma za a yi magana ne dangane da tarbiyya nan wurin a tattakace ne wa kawo jama'a saboda ƙurin lokaci sauran ku je ku karanta shi da kan akwai bayani mai faɗi masu fa'ida kan tarbiyya da sai ku je gida ku karanta hankali wanda bai gane wani abu ce ku da muku da wasu bidiyan Allah ya kai bayan sallah za mu ci sako za mu zo mu ci gaba da karatun muwatta cikin kitabun bahaya muna fatan Allah ta'ala ya mana taimako wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum